أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na wata Ramadan shekara bakwai. hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shekara 2016 miladiya a masallacin Lamɗo a cikin garin Yola. A yau, insha Allah za mu yi majalasi na 18, kuma muna cikin Suratul Hajji, kuma a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 47, yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta arba'in da takwas inda Ubangiji ta ke cewa wa ka'ayyin min ƙaryatin amlaitu laha. Wa ka'ayyin ƙaryatin amlaitu laha wa hiya zalimatun thumma akhadtuha wa ilayya masir Ubangiji ta ce wa ka'ayyin min ƙaryatin da yawa alƙariya amlaitu laha na jinkirta mata wato da yawa mutane alkariya suka zama masu kafurci masu fajirci masu karyata manzanninsu amma Allah ta ce amlaitu laha na jinkirta musu ban halakar da su da wuri ba wahiya zalimatun alhalin suna masu zaluntan kawunansu masu bijirewa daga addinin Allah sun ha sannan a ƙarshe na kama wannan alƙaryan ma'ana na kama mutanen garin da azaba wa ilayyal masir wa maqama zuwa gare ni ne wato wannan kamar da ubangiji ta ala mana bayani a can baya yake cewa da yawa daga cikin wayannan mutane na alqariyu mutanen annabi Musa mutanen annabi Shu'aibu mutanen annabi Hudu mutanen annabi Salihu mutanen annabi Ludu suka dinga kafurce kuma suka ɗauki tsawon zamani suna yi Allah ta'ala bai halakar da su ba har sai daga ba Ubangiji ta'ala ya kama su ya halakar da su tun a duniya sannan kuma ya ce wa ilayyal masir kuma koma zuwa gare ni ne ji ubangiji ta'ala bayan azabar duniya akwai kuma azabar lahira da take jiran su wannan ayan wato narko ne ga mushurkai wato kafiran makka wanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana gaya musu cewa fa in ma sun ga yanzu ba musu komai ba to su sani fa daga ba ubangiji ta'ala zai kama su ya dandana musu kotsar su kuma kan ta faru a yakin badar sannan kuma ga azaba ta lahira wanda take jiran su sai Allah ta'ala yake ce kul ya ayyuhan nasu قل يا أيها الناس إنما ana lakum nadhirun مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أولئك لهم عذاب مهين والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك, أولئك أصحاب الجحيم Ubangiji ta'ala ce, ya ayyuhan nasu, ka gaya musu ya Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu ya ku mutane, inna ma ana lakum nazirun mubin, ni fa mai gargaɗi ne a gare ku mabayyanin gargaɗi. wato ni ba Allah bane ballantana in zo muku da azaba da kuke ta cewa in zo da azaba in zo da azaba wannan ba aiki na bane zuwa da azaba a nan duniya ko kuma idan an je lahira na ubangiji ne subhanahu wata'ala amma ni an aiko ni ne in muku gargadi ku yi imani don kar ya saukar muku da azaba kada ku bijire masa ya saukar muku da azaba amma azaba tana hannun Allah subhanahu wata'ala ni tsori ta ku nake yi domin kada azabar ta sauka muku wannan amsa ne na can daga ba can ba inda Allah ta'ala ke ce mana wai wa na kabil azab suna cewa ka kawo musu azaba ka kawo musu azaba ai azabar ba a hannunka take ba ma indi ma na bi abinda kuke gaggawan a kawo muku ba a hannuna yake ba to shine anan ubangiji ta'ala yake cewa ya gaya wa mutanensa shi fa mai gargadi ne shi mai wa'azi ne ba mai zuwa da azaba ba ne. azaba kuma tana hannun Allah subhanahu Wata'ala su daina neman ta a wurinsa Allah ne mai kawo ta wato wannan ayan kamar yadda ubangiji ta lake faɗa cikin suratul ra'd wa inna ma alaykal balagh wa alaina hisab Allah ta ya ce kai isar da sakon ne naka amma hisabi kuma mu ne masu mu ne masu bincike waye bai amsa ba mu yi masa mummunan sakamako waye ya amsa mu masa kyakkyawan sakamako amma kai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama isarwa ne naka kar ka daga hankalinka don wani ya karyata ka ko bai karba ba kuma a wata ayan Allah ta ce inna ma anta munzir kai ne gargadi ne ba kai ne mai saukar da azaba ba ko mai hisabi a cikin suratul shura ubangiji ta ce fa ma arsalnaka alaihim hafiza in alayka illa albala ba mu aiko ka ka kula da kowa kaga yayi imani ba a abin da ke wajibi akan ka shine ka isar da wato ainihin wannan sakon to kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar da saƙon ya sauke wajibinsa babu kuma abun da Allah zai kama shi da shi domin ya sauke wajibin da Allah ta'ala ya tsora masa shi shine isar da saƙon wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim an saukar masa da alqur'ani don ya isar wa mutane da kuma bai bar duniya ba face ya isar wa mutane wannan saƙon gaba ɗaya kuma wajibi ne kowa ya imani cewa manzala sallama ya isar da dukkan saƙon gaba ɗayansa tun daga na farko har zuwa ƙarshe har ran da aka saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa rabi lakum al-islam yau ne aka cika muku addinin ku aka cika muku ni'ima aka rida muku da mutunci shine addini duk manzon Allah ya isar har aya ta ƙarshe da ta sauka a Qur'ani wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranar da za ku koma zuwa ga Allah ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da ita kai ma min sharrin ma min khairin illa dalla ummatahu alai wa ma sharrin illa hazzara ummatahu min babu wani alkhairi face ya nuna wa al'ummarsa ya shiryar da su su yi babu wani sharri face ya tsorita al'ummarsa kar su yi alimahu man alimahu wa man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma wannan shi ya jiyo shine bai nemi ya sani ba shi yasa bai sani ba amma manzo Allah ya gama ainihin sakonsa sabon manzala ta sama suka ce ana bin malik ya ce babu wani tsuntsu da yake tashi da fukafukansa face manzon Allah ya ba mu ilimi a cikinsa yahuda suka tambayi salman al-farisi laqad allamakum nabiyyukum kulla shay'in hatta al-qira'ata annabin ku ya koya muku komai har inda za ku yi ba haya yace ajal nahana an nastaqbil al-qiblata li bawlin aw gha'idin aw an nastanjiya bi yaminin aw an nastanjiya bi radin aw azab yace manzo Allah ya koya mana har yanda zamu yi bahaya yace kar mu fuskanci alqibla idan zamu yi bawali ko bahaya sannan kar mu yi tsarki da hannun dama kar mu yi tsarki da kashin dabba kar mu yi tsarki da kashi duka manzo Allah ya koya al'ummar sababu abun da ya bari da yazo ne fa yace taraktukum ala al-mahajjati al-bayda laylaha ka nahariha la yazibu anha illa halik na barku akan hanya farapat derenta kaman yininta babu mai barinta sai wanda ya halaka wato babu duhu cikin hanyar da manzala ta suna bar al'ummarsa a kai to ya riga ya isar da wannan sakon ya sauke wajibinsa Allah da zai kama shi da laifin zaidu da amru da bakaru da khalid ba su yi imani ba wannan su ne suka ga dama a can abun ya jiyo su su suka jiyo kansu amma manzala ta suna ya sauke wajibinsa to wannan kuma shine sana'ar kowane mai da'awa duk wani mai wa'azi iyakacinsa ya isar da sakon amma wani ya yi imani wani bai ba Allah da zai tambaye kawai to da ka ba za ka ɗaga hankalinka cewa me yasa ka yi wa'azi ne bai karɓa ba ai wannan a hannun Allah yake ba a hannun ka bane to da ka abun mamaki za ka ga wani mai wa'azi in yi wa'azi ba karɓa ba sai kama faɗa da wa'inda ba su karɓi wa'azin sa ba sai dinga zagin su ya dinga cewa ɗiggaggu ne ya dinga cewa kaza yana ta neman masifa da su wai sai ka sai su zama abokanin gabansa kuma to wa ya ɗora maka wannan kai wa'azin kawai za ka yi wanda ya karɓa shi zai amfana wanda bai karba ba shi ya jiyo amma ba a ce kai faɗa da su ba ba a ce dole sai sun karbi wa'azin ka ba wannan na Allah ne subhanahu wataala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ba za ka iya shiryar da wanda kake son ka shiryar ba Allah shi yake shiryar da wanda ya ga daman ya shiryar da shi to idan kai wa'azi wani bai yadda ba babu maganan kai faɗa da shi ko ka ce za ka yi gaba da shi kai ka karantar amma wani baya aiki da abin da ka karantar wannan ba a hannunka yake ba a hannun Allah ne subhanahu wataala naka ka karantar din ko kai da'awan ko kai wa'azin ko kai hudubar amma aiki da abun kuma yana hannun Allah in wani bai yi ba karka ce za ka yi faɗa da shi sai dai ka ci gaba da wa'azi wata watakila wata ran ubangiji ta'ala ya sa ya gane ko za ka duk wanda za ga yana faɗa da mutane ko don ba a karɓi wa'azinsa ba ko wani ya saba masa a ra'ayinsa to bai ma fahimci inda ilimi ya dosa ba ne kwata-kwata ya za ke ɓata a kanka lokaci amma wanda ya fahimta ya san irin da'awar annabawa shi wa'azin yake yi in a wanda ya karba alhamdulillah haka aka fito wanda bai karba ba kuma ba zai cutar da kai ba ba za ka tsaya kana faɗa da shi ko kana kana rikici da shi ba ubangiji ta'ala ya ce fallazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki nagari aikin da ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma aka yi shi don Allah ma'ana suka haɗa imani ga kuma aiki na gari lahum maghfiratun waɗannan suna da gafara wanda ubangiji ta'ala zai musu na zunuban su gaba ɗaya ranar alkiyama duk aikin da suka yi a baya an gafarta musu wa rizqun karimun kuma suna da arziki mai girma a lahira ita ce aljanna wato babu abin da ya fi daɗi a ce duk an gafarta maka zunubanka kuma sakamakonka ka aljanna ne dama duk wanda aka gafarta masa laifukan sa kanto sakamakon sa zai zama aljanna don bai da laifin da zai kai shi wutar jahannama wutar jahannama kuma gidan masu laifi ne saboda haka kai imani mai kyau kai aiki na gari sai Allah ta'ala ya gafarta maka zunubanka sannan kuma ya baka ainihin wato aljanna shine rizqun karim wato wani daga cikin malamai tafsiri Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi yace idza sami'ta Allah ta'ala yaqulu rizqun karimun fa'lam annahu aljanna in ka ji Allah sarana cewa arziki mai girma to ka sani aljanna yake nufi don ba arzikin da ya kai shi aljanna ita ce babban wato ainihin arziki Allah yana azurta wato yan aljanna da nau'o'i daban-daban wato na ni'imomin aljanna wannan su ne bayan Allah na gari waɗanda suka ci riban rayuwarsu ta duniya sannan ubangiji ta lace wallazina sa'au fi ayatina waɗanda suka dinga ɗawainiya wajen ɓata ayoyinmu su kai su kawo su je su dawo su yi wannan kulle-kullen su yi wannan aikin don su ɓata ayoyin alkur'ani su hana mutane imani da ayoyin alkur'ani mu'ajizina suna ƙoƙarin su gajiyar da bayin Allah ko suna ƙoƙarin su ga sun tserewa wato ainihin ubangiji subhanahu wata'ala suna ƙoƙarin su ga sun hana bayin Allah aiki da ayoyin alkur'ani duk mu'ajizina ya ɗauki wannan ma'ana wato suna ta ɗawainiya suna ta kai kawo don su ɓata ayoyin alkur'ani don su hana mutane imani da ayoyin alkur'ani kuma a hakan suna ganin kamar sun tserewa Allah Ubangiji ta'ala ba zai kama su ba to Allah ta'ala ya ce ula'ika ashabul jahim wannan su ne yan wutan jahannama kenan To kuma za su shiga cikin wutar jahannama wuta mai koko na aljahimu suna ne na wutar jahannama sau da haka suna ta iya ƙoƙarin su su ɓata ayoyin alkur'ani su karyata alkur'ani su ce alqur'ani sihiri ne ko bokanci ne ko waka ne ko karya ne suna ganin kaman wato za su rinjayi ubangiji subhanahu wata'ala su bishe hakkin Allah shine addini musulunci su hana mutane bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ta iya kokarin wajen barna suna ganin kamar sun kubucewa Allah subhanahu wata'ala a sai ba za su kubucewa Allah ba Ubangiji subhanahu wata'ala zai kama su ranar kiyama ya sa su a cikin wutar jahannama to da duk yadda mutu yake ganin kamar yana barna wai an kyale shi to ai wannan ba kyale shi aka yi ba wato ana masa talala ne akwai ranar kin dillanci ranar da ubangiji ta'ala zai kama su wato ya dandana musu ainihin kudarsu azabar wutar jahannama kuma azaba ce mai tsanani wanda take da tsananin kuna wannan kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa cikin suratul nahl yace alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsidun wadanda suka kafurce kuma suka hana wasu su yi imani mutum shi bai yi ba kuma yana hana wani kai baka karbi gaskiya ba kuma kana hana wani karban gaskiya to kaga laifukan ka biyu kenan baka yi aiki da gaskiya ba kuma ka hana wani aiki da ita to azabar ka za ta zama kala biyu azabar baka yi aiki da gaskiya ba da kuma azabar ka hana wani yayi aiki da ita ya sa na Allah ta ce wanda suka kafurce suka hana mutane bin tafarkin Allah ya ce zidnahum azaban fawqal azabi mun ƙara musu azaba tsuriya akan azabar da ubangiji ta yake musu na laifukan su bima kanu yufsidun saboda barnan da suke a bayan ƙasa barnan a bayan ƙasa shine sakon Allah da hana abi Allah subhanahu wataala hana ruwa gudu a addini to ubangiji subhanahu wataala ce dukkan wanda suka yi wannan to Allah subhanahu wataala ya tanada musu babbar azaba in an yi tashi alkiyama to wannan ayoyi guda biyu aya ta farko ta yi magana akan masu bin Allah subhanahu ta'ala da irin kyakkyawan sakamako da Allah ya tanada musu su ne wanda suka da imani da aiki na gari aya ta biyu kuma su masu bauɗewa Allah subhanahu ta'ala masu kafurcewa kuma su hana wasu su bi Allah to wayannan Allah ta'ala ya tanada musu azaba saboda saba masa da suka yi wannan kamar da ubangiji ta ala yake cewa bi ibadi anni ana ghafurur rahim wa anna azabi huwa al alim ka faɗakar da bayina cewa ni ne wato ni ne ainihin ne gafarta zunubai ka kaiwa bayina ni ne wanda ainihin nake gafarta zunubai ga waɗanda ainihin suka min laifi in sun tuba suka koma zuwa ga Allah ta'ala kuma in musu rahama in musu kyakkyawan sakamako kuma ka gaya musu cewa azaba ta ita ce azaba mai raɗaɗi to ke sa mumini yana bainal khawfi war raja wato tsakanin kaunar rahamar Allah ta'ala da kuma tsoron azabar Allah kana kaunar rahamar Allah saboda kana da imani kana da aiki na gari Allah ta'ala ya ce waɗanda suka yi imani suka aiki na gari sakamakon su aljanna ne kana tsoron azabar Allah saboda kana da munanan ayyuka masu munanan ayyuka kuma sakamakon su wutar jahannama ne to sai zama kana baina baina kana tsoron kada Allah ya azabtar da kai kuma kana tsoron rahmar Allah ta'ala wannan kuma shine zai sa ayyukanka su yi kyau imanin ka ya zama yana kan seki amma in ka zo mutuwa kuma to sai ka zartar da kaunar rahmar Allah ya rinjayi tsoron azaba din saboda ubangiji subhanahu ta'ala kuma zan Allah ta kuma ya ce Allah ta'ala ya ce ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani yace ni ina inda bawana yake na. kana tsammani rahmar Allah lokacin da ka zo rasuwa sai ka je ka tadda rahmar Allah subhanahu wa ta'ala haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamutanna adukum illa wa huwa yusinu dhanna billah kada ɗayan ku ya kuskure ya mutu fata yana kyautata zato wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala zai masa rahama to wannan lokacin da kaga ka gangara zaka tafi akwai alaman tafiya to sai ka rinjayar da bangaren kaunar rahmar Allah ta'ala amma lokacin da kuma babu wannan to kana bainal khawfi war raja'i tsakanin kaunar rahmar Allah da tsoron azabar Allah to wannan shine zai sa addinin ka yi daidai in ka cire tamani daga rahmar Allah gaba daya to zaka dulmuye cikin sakon Allah ne da shirka da kafirci zaka dinga ganin cewa ibadan ta kamata wani amfani za ta maka to kaga sai ka je Allah ya azabtar da kai in kuma kace karin jihar da bangaren rahmar Allah ka ce kai kai kana ganin kai dan aljanna ne to kai wa Allah shi shige cikin lamarin sa karshen ta zaka daina ibada za ka rungumi wasu abubuwa na bidiyoyi sai ka je Allah ta'ala sai ya saka a cikin wato ainihin azabarsa saboda haka kada mutum ya rudu da kyawun ayyukan da yake yi ya ba wa kansa aljanna ko ni ya bashi wannan rudu ne na shedan sai Allah ta'ala ya kama ka da sababin wannan jiji da kan da kake yi ubangiji ta'ala ya kare mu ya kare mana imanin mu da Allah ta'ala ce wa ma arsalna min qablika wa ma arsalna min qablika min rasulin la nabiyyin illa idha tamanna إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان فينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ليجعل, ليجعل ما يلقي الشيطان ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وبنجي سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك min رسول wato ba mu aiko wani manzo ba kafinka wala nabiyin ko wani annabi illa iza tamanna sai dai face idan yayi burin jama'arsa su yi imani al'ummarsa su karɓi shiriyan da ya zo da ita alƙar shaitanu fi umniyati sai shaitan ya jefa shakka a cikin burin nasa sai ya sa wa su mutanen nasa shakka dangane da abin da yake karantar da su da abin da yake kiransa kiransu zuwa gare shi sai ya zama imanin yana ƙoƙarin ya gagare su ubangiji ta'ala ya ce fa yansakullahu ma yulqi shaitanu sai Allah ta'ala ya jefar da da wato shaitan din yake Allah ta'ala ya shafe ko ya ɓata abin da shaidan ɗin yake jefawa a cikin zukatan mutane sun mayukimullahu ayatihi sannan ubangiji ta'ala ya kyautata ayoyinsa domin muminai su yi samu yaƙini su yi imani da su wallahu alimun hakim Allah wato mai ilimi ne kuma mai hikima ne wato wannan ayoyin suna daga cikin ayoyin da suke da wahalan tafsiri a cikin alkur'ani wanda malamai sun yi ta ƙara wa juna ilimi sosai dangane da su har an faɗi wasu abubuwan da ma bai kamata a faɗa ba a wajen tafsirin waɗannan ayoyin kama da yana na koro bayanin nan kusan shine zancen da zai firin jaye ko maganan da sai kama da wannan wato ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa duk wani manzo da ya aiko ko wani annabi da ya aiko to dai zama idan ya yi burin ta su fahimci shiriyan da ya zo da ita to shaidan kuma sai dinga kawo cikas a cikin lamari a dangane da burin sa din sai shaidan dinga kawo matsala ko ya hana su fahimtar abin da annabin yake faɗa ko kuma ya sa musu shakkan wannan abun a zuciyarsu sai zama ba za su yi imani ba Su amma a ƙarshe ubangiji ta sai zai lalata wannan shakkan da shaidan yake sawa sai lalata shi a zukatan muminai ya kyautata ayoyin ubangiji subhanahu wataala sai mu'mine su ji lalle wannan sakon daga wurin Allah ne subhanahu wataala sai su karbi wannan sakon su yi imani da shi ubangiji ta'ala mai ilimi ne ya san halin da bayansa suke ciki ya san zuciyar kowa sannan kuma hakimun mai hikima ne ya san yadda yake bayyanar da ayoyinsa domin mumine su karɓi wannan shirya su yi imani da ita wannan shine abin da zai bayyana wato tafsirin wannan aya musamman ma ana rarrakin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda mutane da yawa ba su yi imani ba al'ummarsa to shine ake gaya masa ai kowane annabi ma in ya zo haka ne sai shi ɗaya dinga sa al'ummarsa shakka galibin su ba sa yin imani sai mumine bayin Allah na gari wanda ubangiji ta ala yake lalata wannan abin da shaidan yake fa a cikin zukatansu to kenan su ne za su zama wato ainihin sun yi imani kar ka ɗaga hankalinka ba kai kaɗe ba ne haka take faruwa da shi ba su ma sauran annabawa hakan in yana faruwa da su to wannan maganan amna hatta iza tamanna wato tamanna din nan mun fassara shi a matsayin guri da kuma so wato shine wanda ainihin shine ya bayyana a zahirin wato aya din to amma wasu kuma daga cikin malamai sun fassara wato tamanna ɗin nan a matsayin ƙara'a wato ya yi karatu wato shi yasa zo a Hassan bin Sabi yana yabon Sayyidina Usman yana cewa tamanna kitaballahi awwala lailatin wa akhirahu thumma laqa himam himamal maqadir wa akhirahu wa akhiraha laqa himam al tamanna kitaballahi ya karanta littafin Allah awwala lailatin a farkon dare summa abin nan akhirahu sannan ƙarshen daren kuma laqa imamal maqadiri ya hadu da ainihin mutuwa ta kaddara don sai na wasu mun sani ina karanta alqur'ani ne aka kashe shi har jini ya sauka akan wa sayakfikahumullah wato Allah ta'ala zai maka maganin su wa sayakfikahumullah Allah ta'ala zai maka maganin su saboda haka Allah ta'ala ya kaddara yare su a lokacin da yake karanta alqur'ani to shi ne Hassan bin Sabi yake yabonsa da wannan to sai wasu malamai suka fassara kaman na din nan da matsayin kira'a to idan an masa wannan fassaran zai iya ba da wata ma'ana wanda ba haka ba ce. kuma wanda wasu suka samu suka tuso wani abu a tafsirin wannan ayan wanda galibin malamin tafsiri suke fassara shi da shi sai suka ce wato manzo Allah sallallahu ba wani annabi da za a aiko ko manzo illa idza tamanna face idan yana qira'a alqa shaytanu fi umniyati sai shaytan ya jefa wani abu a cikin kiraan nasa wato sai shaytan ya ya masa ƙari sai ya karanta wannan ƙari sai suka ce ai lokacin da ya karanta ainihin wan najm idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa da yazo afara aitum lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra to sai shaytan ya jefa masa cewa tilkan garani gulgula wa inna shafata wannan da turja sai karanta Ga shi ba alqur'ani bane amma ya shigar masa da wannan sai ma sai qur'ani ma'anan sai baci gaba daya a ce ainihin ku bani labarin lata da uzza da manasa da manata dukkanin su gumaka ne an sani shikenan sai dan yace ai wayannan matasa ne madaukaka ana tamanin ceton su to kaga wani yana karfafa bautar gumakan lata da uzza da manata to wannan bai da asali kwata kwata shaidan bai taba ruda wa manzo Allah sallallahu alaihi kira'an sa ba wannan ƙarya ne na kafurai da suka faɗa da aka tume su da suka yi sujjada a ƙarshen suratul najm suka ce ai yayi bi iyayen gidansu ne shi yasa ainihin suka yi sujjada amma ƙarya ne so suka zo suka cusa a cikin wato ainihin tafsiri saboda haka malamin tafsiri da yawa sun kore wannan wanda suke tantance abin da ya inganta da abin da bai inganta ba sun ce wannan kwata-kwata bai inganta ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ta'ala ya kare shi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha kuma a cikin suratul najm aka faɗa ba faɗan son zuciyarsa duk abin da yake faɗa wahayi ne da za ya zo a ce shaidan kuma ya tusa masa wani abu wanda ba na wahayi ba ya faɗe shi a cikin alkur'ani to da haka kaka'an wannan ayan ba haka take ba wato tana nufin dai shaidan yakan kawo cikas a da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ko suka ce ma'anarta shine idan manzala sallallahu alaihi yayi burin al'ummarsa su shirya ko kuma duk wani manzo zai burin al'ummarsa su shirya to amma shaidan sai ya jefa wani abu fi umniyati a cikin burin nasa wato hankalinsa yana kan al'ummarsa su karbi shirya duk shine tunaninsa yau da kullum wani lokacin kuma sai a ɗauke tunaninsa sai zama yana tunanin wani abu na duniya to sai Allah ta'ala ya kau da wannan tunanin sai ya sake dawo da shi akan tunanin wato shiryan al'ummarsa wannan tafsirin shi ma bai da matsala don manzala ta sama ya faɗa a cikin hadisi "Inna innahu la yuqanu ala kalbi fa astaghfirullah fi yawmi 70 marra yace yanda lamarin yake akan dan rufe zuciyata sai na rafkana ban yi zikiri ba in tunanin wani abu na duniya to sai na yi istighfari sau 70 da sawabin wannan to kaga in wannan ma'anar ne ba ta da matsala manzo Allah yana da'awan al'ummarsa damuwarsa su shirya wani lokacin kuma sai tunanin sai tafi wani wuri shedan ya sa masa wani tunani to in ya dawo kan wato abin da yake a kansa ya tuna dan ya dan rafkanar da shi bai yi zikirin Allah ba to sai ya dawo ya isin ya fari sau saba'in da sababin wannan to kowane annabi yana samun irin wannan wannan ba zai zama wato ainihin damuwa ba don yana nuna cewa manzo Allah dai sallallahu alaihi wa sallam yana nan akan wato kwaɗayi na sa su samu shirya abdullahi bin abbas ya zo tafsirin wannan ra'ayan yace illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi kowane annabi ko kuma manzo idan ya yi burin al'ummarsa su shirya sai shaidan ya jefa wato shakka a cikin burin nasa ya ce idan ya zartar da ransa cewa yana son al'ummarsa su karɓi shirya su zama suna kan shirya sai shaidan ya sa masa wasu wasi a cikin tunanin nasa ne ne ne wasuwasi anya kuwa za su karɓi imanin nan kai zai wuya a ce su yi imani don ya sa shi ya karya ya daina wannan buri din to sai a ƙarshe shaidan ubangiji ta'ala sai ya ɓata abin da shaidan in ya sa masa na wannan waswafin sai Allah ta'ala ya kyautata ayoyinsa sai manzo Allah ya samu yakinin. Allah ta'ala zai cika masa burinsa al'ummarsa za su karɓi addinin musulunci hal musulunci ya ƙarfi ya rinjayi kafurai kaga wannan tafsirin shi ma ba da wato ainihin matsala ko kaɗan to saboda haka kenan ma'anar wannan ayan وما أرسلنا رسولا ولا نبيا وما أرسلنا رسولا ولا نبيا فحدث نفسه بشيء وتمنى لأمته الهداية والإيمان إلا ألقى الشيطان الوساوس والعقبات في طريقه بتزيين الكفر لقومه وإلقائه في نفوسهم مخالفة مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتبابني النبي لذا أيكو كوني منزوه فاتي دنيا يريا وكان سواني أبو أزوتيان سنشريان الأمة yayi burin al'ummarsa su karɓi shirya su yi imani to sai ɗan kuma ya dinga sa wasu wasi a zuciyan shi manzon ko kuma a zukatan waɗanda ake karantarwa din cewa su karɓi wannan shiryan sai ya sa musu wasu wasi ya dinga kawo musu cikas ya hana su su karɓi wannan imani ya dinga ƙawata musu kafurci ya dinga jefa musu wato saɓawa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatansu sai ka ga su ba su yi imani ba amma a ƙarshe kuma fayansa kullahu ma yulqi shaiɗan. sai Allah ya shafe abin da shaiɗan ɗin yake jefawa a cikin zukatan mutane sai ya shafe wa na muminai waɗanda Allah ya ƙaddara za su yi imani to sai kaga su kan wasin ya fita musu kuma sun karɓi imanin sun yi imani da ayoyin ubangiji da manzon da ubangiji subhanahu wata'ala ya turo musu saboda Allah ya kyautata ayoyin sun nuna kaɗaitakansa sun nuna gaskiyan manzoncin annabawansa sai su yi imani su karbi wannan imanin wanda kuma ba a shafe masa wannan wasin shaidan din ba sai tabbata a cikinsa shi ba zai imani ba ba zai gane inda gaskiyar take ba wannan shine bayani akan waɗannan ayoyi masu wahalan tafsiri masu wuyan tafsiri to amma ba ana nufin cewa idan manzon Allah yana karatu wai shaidan zai zo ya cuta masa wani abu a cikin karatun alkur'ani wani abu ba wahayi ba kuma ya karanta shi a matsayin wahayi hashahu sallallahu alaihi wa sallam. manzala ta sama ya fi karfin wato shaidan da iblis Allah ta'ala ya kare shi daga sharrin shaidan shi ma'asumi ne bai isa zo ya rikita masa wani abu na alkur'ani ko wahayin da ake masa ba to sai ubangiji ta'ala ya ce ma yulqi shaytanu fitnatan Allah ta'ala wato yace shaidan yana cusawa mutane wannan shakkan don shaidan din ya sanya abun da yake jefa wannan fitinatan ya zama jarrabawa ko fitina ne lillazina fi qulubihim marad ga wanda akwai wato cuta a cikin zukatansu sune munafukai wal qasiyati qulubuhum da wanda zukatansu ta kekace sune ainihin wato kafirai wanda suka kangare ba sa son gaskiya ko kuma ubangiji ta'ala yana jarraban shaytan yana jarraban mutane da abin da shaytan din yake jefawa ya ja'ala don Allah ta'ala ya sanya mayul yulqi shaytanu abun da shaidan din yake jefawa fitnatan ya zama jarrabawa lillazina fi qulubihim marad ga wanda a zukatansu akwai rashin lafiya su ne munafukai duk inda ka ji alqur'ani an ce baka fi qulubihim maradun akwai rashin lafiya a cikin zukatansu tsatsa to shine ai su ne ainihin munafukai to don Allah ya sa wannan abin zai musu fitina ya zama ba za su yi imani ba wal qasiyati qulubuhum da kuma wanda zukatansu suka kekace su ne ainihin kafurai tantagarya wanda ba munafukai ba wanda zukatansu suka kekashe suka ki su yi wato imani da manzon Allah sallallahu alaihi su ne mushrikai wanda zukatansu ba sa taushi saboda ambaton Allah to waɗannan sai ya zama su ma kasance musu fitina ba za su yi imani da Allah ba subhanahu wa ta'ala ba za su yi imani da alqur'ani ba ba za su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi ba saboda wasu watin da shaiɗan yake sa musu a cikin zukatansu Allah ta'ala ya ce wa inna zalimina lafi shiqaqin ba'id lalle tabbas azzalumai suna cikin wato adawa mai nisa ko shiqaqin sabani mai nisa wato sun yi hannun riga da ainihin shiriya babu su babu shiriya sun yi nesa da shiriya saboda kekashewan zuciyansu wato an ce azzalumai ana nufin kafurai da munafukai gaba daya domin wal kafiruna humu zalimun kafurai su ne hakikanin azzalumai sannan azzalumai kuma yana ɗaukan mai zaluntan kansa wanda yake sabon Allah yana kokarin ya kai kansa wutar jahannama zai zalunci kansa don zai zai jefa kansa a cikin azabar Allah sannan azzalumai yana da ma'anan masu cutan jama'a wanda suke zaluntan jama'a to sai dai a nan ayan ana nufin azzalumai waɗanda suka yi zalunci suka ƙi su bawa Allah haƙƙinsa shine bauta a bauta masa shi kadai shine tauhidi to lalle wanda ya kangare wa Allah ya imani to fi shiqaqin ba'idin wato yana cikin ainihin wato saɓani mai nisa yana cikin ɓata mai nisa yana cikin adawa wato mai nisa wanda ba zai dawo da wuri ba domin yana adawa da Allah yana adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yana cikin matikar ɓata da kuma nisa daga alkhairin da aka aiko manzannin Allah alaihi musallatu wassalam bi da shi saboda haka anan kenan zai zama sun shiga cikin wato bata da dalilin wasin da shaitan ya sa musu a cikin zukatansu wannan ayan dalili ne na cewa dukkan wani shakka ko wasu wasi da ainihin shaitan yake jefawa ina jefawa ne cikin zukatan kafurai da munafukai sai ya hana su ainihin gaskanta manzon Allah sallama da gaskanta gaskiya da alkur'ani da karban da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan wasu wasin shine ya musu ai wannan abu tsafi ne wannan abu waka ne ai wannan abu ma tatsuniyoyin mutanen farko ne a fafirul awwalin tatsuniya ne kawai irin na mutanen farko wannan kirin karya ne duka wannan ma'anan su yi ta tafiya a haka a cikin zukatansu ba za su yi imani ba to amma ne kuma ubangiji ta ala ta ya shafe wannan wasu wafin da shedan yake sa musu a zukatansu ya lalata shi ya fidda shi ya zama bai da tasiri kwata-kwata a zuciyansu wannan sai ya zama sababi ne na ainihin wato shiriyansu saboda sun riga sun san gaskiya shi yasa wasu wasin shaidan baya musu tasiri sun san inda gaskiyan take kuma da su bita shi yasa ubangiji ta ala ce waliya alaman lazina utul ilma وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وبنجي سبحانه وتعالى وليعلم الذين أوتوا العلم الله سبحانه وتعالى يا يهكني دومين وإن أكباوا إلمي سسني وطوين لسكا فإنتي القرآن سوني أهل العلم لسكا فإنتي قسيا دومين سسنتي وطوين wato annahul alhaq cewa alqur'ani gaskiya ne daga wurin Allah ne subhanahu ta'ala babu wata barna da take shigansa wato su mu'mine bayan Allah na gari sun sani cewa shedan bai isa ya sa wasu wasu a cikin alqur'ani ba ko ya sa a zuciyansu ya sa musu shakkan imani da shi ko ya jefa wani abu a cikin alqur'ani ba alqur'anin bane a kawar da kansu a kauda su daga alqur'ani a nuna musu wani abu daban kama Allah ta'ala yana cewa la tad'u da manata ba su cancanta a bauta musu ba in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan sunaye ne wanda ku da iyayenku kuka kirkiro wannan sunayen Allah ta'ala bai saukar da hujja da dalili na cewa a bauta wa lata da uzza da manata ma sannan shaidan kuma zai ce maka qur'anin cewa yake yi lata da uzza da manata nan wasu matasa ne madaukaka ana tamanin za su yi ceto ranar kiyama sai ka kasa ganewa ka je ka yi imani da lata da uzza wanda suke da imani suke da ilimi na alqur'ani sun yi imani da alqur'ani kuma wannan barnan ba za ta shigo masa ba don ubangiji ta lace innahu da kitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid wato alqur'ani gagarauni ya gagari kowa ba wanda ya zo da irinsa ba wanda ya sai cusa barna cikinsa sai sa Allah ta ce barna ba ta zuwa masa ko ta gabansa ko ta bayansa ko ta ina baka ita ka cusa masa barna ba saukarwa ne daga mai hikima kuma abun yabo ne ubangiji subhanahu wata'ala to shi ne shaitan kuma zai zo ya cuso wani abu alqur'ani a zuwa ce maka kuma alqur'ani ne ba zai taɓa yiwa ba saboda wannan littafin da ke gaban mu ko shakka babu shine wahayin da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'anin da Allah ya aiko manzon Allah da don Allah ya dau alƙawarin kare kayansa wani bai isa ya zo ya cusa wani abu wanda babu shi ba inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alkur'ani kuma mu ne masu kare wato ainihin alkur'ani saboda haka alkur'ani barna ba ta shigansa mumine bayin Allah na gari sun fahimci haka yasa Allah ta'ala ce waliya alaman lazina amanu saboda waliya alaman lazina utul ilma saboda inda aka bawa ilimi su gane su fahimta annahu alhaqu cewa alkur'ani tabbas gaskiya ne min rabbika daga wajen ubangijinka fayu'minu bihi kuma su yi imani da shi yasa sun gane gaskiya ne kuma sun yi imani da wato ainihin alkur'ani Allah Ta ta'ala ce bita lahu qulubuhum kuma zukatansu wato su ainihin kaskanta saboda alkur'ani zukatansu su miƙa wuya su yi sanyi saboda an karanta musu wato alkur'ani saboda dama shi mumini ai zuciyansa bata kashe ba zuciyansa tana taushi lokacin da ake karanta masa alkur'ani kamar yadda Allah ta'ala ya الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب ودن سكي إيماني su kullum zukatansu suna taushi ne da ambaton Allah subhanahu wata'ala kuma da ambaton Allah zuciyar mumini take taushi babu kuma zikirin da ya wuce alqur'ani to da ka alqur'ani zikirin Allah ne shi yake tausasa wato ainihin zukatan mutane shi yake tausasa wato zukatan bayin Allah na gari su zuciyansu ba ta kashewa tana yin taushi lokacin da aka karanta alkur'ani sai su sallama su miƙa wuya su yi imani kuma su yi aiki da ainihin wato abin da aka saukar musu na alkur'ani din to kaga sabanin su kafurai wanda Allah ta'ala ya ce wal qasiyatu qulubuhum wanda zukatansu suka kekashe kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa ta suran summa qasat qulubuhum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa sannan zukatansu suka kekashe bayan gaskiya ta zo musu zukatan suka zama kamar duwatsu kai sun fi dutse ma kekashewa don dutse ma ai ruwan sama yana keta shi amma su zukatansu gaskiya baya baya keta ta saboda haka dutsen zukatansu ya fi dutse tauri yasa Allah ta'ala ya faɗa ya ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun Allah ta'ala ce da za mu saukar da alkur'ani nan akan dutse da za ga dutse yana cewa yana darewa saboda tsoron Allah To amma mumini shi zuciyarsa ta da taushi shi yasa ƙur'ani ya ratsa amma kafuri wanda zuciyarsa wato ƙur'ani ba ya ratsa zuciyarsa ya nuna zuciyarsa ta fi dutse kaushi kenan ta fi dutse tauri shi yasa ƙur'ani bai zai ratsa ba ya samu shirya da ke cikin to da haka mu tausasa zukatanmu kada ƙur'ani ya zama ba ya tasiri a cikin zukatanmu wannan yana nuna kenan kamar ba mu yi wato zukatanmu suna da tauri ne sun fi duwatsu ainihin tauri mumini ɗabi'ansa duk lokacin da aka karanta alkur'ani to zuciyansa tana ne tana ainihin taushi tana tausasawa saboda aka sai zamana tana karɓan gaskiyan kuma tana aiki da shi ubangiji ta'ala ce wa inna allaha tabbas ubangiji ta'ala la hadil ladina amanu ina shiryar da waɗanda suka yi imani ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki wato madaidaici ina shiryar da su zuwa ga tafarki madaidaici a nan duniya da kuma lahira wato a nan duniya Allah ta'ala zai shiryar da su su gane gaskiya kuma su bi gaskiya kuma ya musu gamon katar su saba wa barna su nusance ta wannan kuma ita ce babban shirya idan ka gane gaskiya ka bi gaskiya to babu wanda ya fi ka shirya idan ka gane barna ka nisanci barna ba wanda ya fi ka shirya amma lokacin da aka ce gaskiya ma baka gane ta ba to fa kana kan bata sharrin da sabon Allah baka gane shi ba ma to kana kan bata don za ka je ka fada wa sharrin kuma ka iya barin gaskiya tunda baka gane gaskiyan bane sharrin ma baka gane sharri ne karyan baka gane karya ba ce. to wannan kuma jahilci ne yake jawo mutum haka to kaga wannan shine abin da ya fadda nasara duk wanda bai fahimci addini ba zai iya bata shi yasa nasara suka bata Allah ta'ala ya ambace su wa zalim yace wala zalim Allah karka samu a tafarkin batattu su ne nasara wanda suka bata akan jahilci ba su ma gane gaskiyar ba ballanta na su bita yasa suka ce annabi isa ma ai Allah ne wasu suka ce ai dan Allah ne suka dinga jayayya tsakanin su wasu su ce Allah ne da kansa wasu su ce dan Allah ne saboda jahilcin su to ko a wannan al'umma ta manzala ta sama duk mutum da ya jahilci kan gaskiya sai ya bata zaka ga yana yin shirka a matsayin ibada yana yin bidiyoyi a matsayin ibada me ya ga jawo masa jahilci bai fahimci inda gaskiyan take ba amma da ya gane ta ba da ba zai yi shirka ba kuma ba zai aikata bidiyoyi ba ba zai aikata sakon Allah ba sannan na biyu ya zama mutum ya ya aikata gaskiyan ya bi ta an masa gamon katar ya saba wa ainihin sharri ya saba wa sabon Allah baya yin sabon Allah to wannan kuma shine shari'a ta biyu din wato hanyoyin shari'a biyu ne ka gane gaskiya ka bi ta ka gane barna ka nisance ta in mutum ya rasa ɗaya daga cikin wannan to ba zai zama yana kan shirya ba idan baka gane gaskiyan ba to kana cikin duhun jahilci baka gane barnan ba to kana cikin duhun jahilci na zaka nisance ta in kuma ka san gaskiyan baka bita ba to kana bin son zuciyarka idan ka san barnan ka bita to son zuciyanka kake bi wannan kuma kana halin yahudi kenan sai ta Allah ta'ala ya fushi da su ghairil maghdubi alaihim wal dhalim mutai yake roƙon Allah a fatiha kada Allah ya dora shi akan me akan wato ainihin hanyar yahudawa waɗanda suka ɓata a bisa ilimi sun san ɓatan sun san shiryan suka ƙi su bita sun san ɓatan suka bita to waɗannan su ne ainihin wato ainihin wato yahudawa kenan wanda kuma duk wanda ya bi wannan hanyar to ya bi hanyar yahudu ne shi yasa shekul islami taimiya yake cewa duk wanda ya ɓata da sababin bin son zuciyarsa to wannan ya ɗauki hanyar yahudu ne wanda ya ɓata kuma da sababin jahilcinsa to yana da kamanceceniya da nasara kuma duk wanda ya bata a duniyan nan za ka samu ya kama ɗaya daga cikin hanyar ne ko bin son zuciya in ya san gaskiya ya ƙiya bita ko kuma jahilcinsa ya ya ɓadda shi to kaga ya kama hanyar nasara kenan ta farkon kuma hanyar yahudawa ubangiji ta'ala ya ganar da mu gaskiya sannan ya ba mu ikon binta allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba addu'ar manzo Allah sallama yana cewa ya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ne ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisan kanta to duk shiryan tana nan akan wannan to ubangiji ta'ala yana shiryar da mumine bayan Allah na gari tun a nan duniya su gane gaskiya gaskiya ne su bita su gane barna barna ce su kauce mata sannan a lahira kuma yana shiryar da su ta farki madaidaici wanda zai kai su zuwa ga aljanna kuma ya nisanta su daga wutar jahannama kaga a lahira hanya kai tsaye mumini bawan Allah wanda yake kan shirya a nan duniya to ya san inda zai biya tafi aljanna da ya kama hanyar za ta kai shi aljanna kuma za ta kau da shi daga hanyar wutar jahannama to wannan shine shirya guda biyu wanda duk wanda ya rike addinin sa Allah ta'ala zai kubutar da shi daga azabar Allah mai radadi ta wutar jahannama ya dora shi akan hanyar aljanna ita ce hanya ta ni'imomin ubangiji subhanahu wata'ala wanda akwai darajoji masu yawa a cikin ta da ni'imomi kala-kala to ubangiji ta'ala anan yana faɗan wato halin bayinsa na gari su ba sa bin wannan waswasin shaidan din suna bin ne shiriyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita su koyin da ba na gari ba zuciyarsu ta ke kashe ko dama munafukai ne to fa su suna bin hanyar shaiɗan ne sai su je su bata su shiga wutar jahannama to wayannan ayoyin idan muka lura a farko ubangiji ta ala ce mana wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin ba mu aiko ba kafin ka min rasulin wani manzo wala nabiyyin ko ni annabi to kaga duka da annabin da manzon duk Allah ta'ala ya aiko su ne da annabin da manzon to wannan kuma shine zai nuna maka kuskuren abun da ya shahara a wajen wasu malamai har ake ta rubutawa a littattafan tafsiri ko su littattafai cewa annabi shine wanda Allah ya aiko shi bai ce ya isar da saƙon ba Allah ya masa wahayi amma yake aiki da shi shi kaɗai bai ce ya yi da'awa ba kar ya isar da wannan wahayin manzo kuma shine wanda Allah ya aiko shi yake ya isarwa wasu wannan wahayin wannan tarihin kuskure ne da manzon Allah da annabin Allah dukkaninsu Allah ya musu wahayi kuma ya ce su isar da wannan wahayin zuwa ga su shi yasa Allah ta'ala ne yace wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin ba wani annabi da muka aiko ba wani wanda muka aiko kafin ka ko manzo ne ko annabi kaga duka Allah ta'ala ya aiko su kenan dukkanin su wato yan aikin Allah ne subhanahu wata'ala to amma ne bambancin manzon Allah da annabin Allah kowane manzo annabi ne wa kullu rasulun wa kullu rasulin nabi kowane manzo annabi ne amma walaisa kullu nabiyin bi rasulin ba kowane annabi ne kuma ya zama manzo ba shi yasa da ta sama sai da ya zama annabin Allah sannan ya zama manzo lokacin da aka saukar masa da iqra yana annabin Allah da aka saukar da ya mudassir ya zama manzon Allah nubbi a wa usla bil mudassir ya zama annabi da saukan ayoyi na farko biyar na suratul ikra wato suratul alaq ya zama manzo kuma da saukowan ayoyi biyar na farko na suratul mudassir to kenan ba kowane annabi ne yake zama manzo ba amma duk wani manzo sai ya zama annabi kafin ya zama manzo to abin da yake hada su shine dukkanin su Allah ta'ala ya musu wahayi da manzo da annabin gaba daya kaga wannan ba karamar daraja bane sannan dukkanin su <clears throat> Allah ya umurce su Da su isar da wannan wahayin zuwa ga jama'a su kaga sun haɗuwa nan wannan ma daraja ne Allah ba su sako su isar wa al'umma wato su ne wasida tsakanin wato annabawan Allah da kuma wato manzonin Allah abin da tsakanin Allah subhanahu wata'ala da bayinsa su suke isar da sako. to amma a ina suka bambanta inda suka bambanta shine shi manzon Allah kowanne ne da annabi nuhu da annabi ludu da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne manzannin allah da wasunsu su annabi salihu annabi hudu annabi shu'aibu dukkanin wayannan allah ya aiko su ne da shari'a wacce take sabuwa zuwa ga wasu mutane wanda ba a taɓa aiko musu manzo ba wato sabuwar shari'a an musu wahayi sabon littafi kuma su zo su kira mutanen da da ba a turo musu manzo ba su zo su kira su zuwa ga tauhidi to wayannan sune manzonin Allah an aiko annabi hudu zuwa ga adawa da ba su da manzo an aiko annabi abun nan annabi salihu zuwa ga samudawa annabi shu'aibu zuwa ga mutanen madiyana da ba su da wani manzo annabi lutsi zuwa ga mutanen alƙaryar sadum da ba su da manzo annabi musa zuwa ga yahudu ba su da manzo annabi isa zuwa ga nasara ba su da wani manzo su ne banu isra'il sai annabi muhammad sallama zuwa ga larabawa ba ta turo musu manzo ba amma shi shari'arsa kuma ta shafi dukkan sauran mutane gaba daya don shari'arsa ta shafi kowace irin shari'a kenan har da su yahudu da nasara da sauran mutane gaba ɗaya wa'inda ma ba larabawa ba kuma ba yahudawa ba nasara ba to wayannan sune manzanni an aiko musu an aiko su da sabuwar shari'a da sabuwar littafi sai sa kai ga littafin annabi Musa sunansa at taura littafin annabi Isa sunansa injila littafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qur'ani to kaga sabuwar shari'a ne kuma sai ta shafe dukkan sauran shari'o'i to wayannan sune manzannin Allah amma annabawa inda ba manzanni ba Sune wanda ubangiji ta'ala yake aiko su yayi musu wahayin wata shari'a wanda annabi ko manzon da ya zo da kafin su ya zo da irin wannan shari'an amma kuma shari'an al'ummar wannan annabin sun yi sako-sako da ita kamar tana neman ta tsuba sai Allah ta'ala sai ya aiko annabi da wannan shari'an a masa wahayinta sannan ya kira su zuwa ga wannan shari'a din amma shi ba da sabuwar shari'a kuma dama mutane an aiko musu manzo tun tuni sai ya jaddada shari'an manzon da ke zo kafin sa to wannan shi ake cewa annabi amma shi ma Allah yana masa wahayi kuma yana cewa isar da wannan da wannan sakon ina fata mun fahimci bambanci tsakanin annabi da manzo manzo ya zo da sabuwar shari'a Allah ya masa wahayi sabuwa ta ya zo yana isarwa mutane ita annabi kuma tsohuwar shari'a ne wanda wani manzon ya zo da ita aka sake masa wahayin ta aka ce zai jaddada ta cikin wannan al'umma ya isarwa saboda haka shi mai tajadidi ne mai jaddada shari'an da manzon da ya zo kafin sa ne to shi yasa ubangiji ta'ala ya aiko manzoni da yawa a cikin banu isra'il amma da ya aiko su me yake cewa su yi su yi hukunci da shari'an annabi musa alaihi salatu wassalam ita ce shari'an da take cikin wato ainihin attaura wanda take cikin attaura shi yasa ubangiji subhanahu wataala a cikin alqur'ani yake cewa yahkumu bi hannabiyuna na aslamu annabawa suna hukunci da attaura a sai an aiko su ne su jaddada ne wato ainihin aiki da attaura yasa annabawan bani isra'ila kaga suna da yawa Allah ta'ala ya bada labarin su kuma a cikin alqur'ani annabi suleiman kaga annabi ne na banu isra'il ba manzo bane annabi dawud annabi ne daga cikin annabawan banu isra'il duk da cewa Allah ya bashi zabura amma zabura ƙarin bayani ne na attaura ba wata sabuwar shari'a ya zo da shi ba shari'an da ke cikin attauran ne ita ne aka bashi a cikin zaburan sai dai sharhi da ƙarin bayani da ainihin attauran take da shi saboda haka ya jaddada addinin annabi Musa ne alaihi salatu wassalam haka nan sauran annabawa da Allah ta'ala ya ba da ainihin labarin su irin su Yahaya da Zakariya dukkanin su sun zo ne su jaddada wato shari'an da annabi Musa ya zo da ita annabi Musa shine manzo wanda aka aiko shi zuwa ga banu Isra'il da sabuwar shari'a da sabon littafi shine a taura su kuma sun zo su jaddada wannan shari'a ta annabi Musa su kira mutane su zo su yi aiki da attaura su yi imani da attaura su yi imani da annabi Musa alaihi salatu su yi imani da Allah ta'ala shi kaɗai ne domin su samu tsira wannan shine zance mafi inganci bambanci tsakanin manzo da annabin Allah ba kamar yadda ya shahara a bakin malamai ba ko su suka rubuta a cikin littattafansu don wannan ayan tana nuna ba haka bane cewa manzo ba a aiko shi ya isar da sako ba annabi kai ba ce ya isar ba a'a an ce ya isar gashi na Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin ba mu aiko wani manzo ba kafin ka ko kuma wani annabi face shi dai na neman ya kawo masa cikar a wajen isar da da'awarsa so da haka ubangiji ta'ala ya aiko annabawansa su isar da wannan sakon sai Allah ta'ala ce wala yazalu allazina kafaru ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wala yazalu allazina kafaru fi miryatin waɗanda suka kafurta sune kafurai ba za su gushe ba fi miryatin suna cikin shakka minhu daga alkur'ani su kafirai ba sa imani da alkur'ani ai inda sun yadda alkur'ani littafi ne na Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ai da ba za su ainihin kafirce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da su yi imani amma ba su yadda cewa alkur'ani daga Allah yake ba saboda haka ka sukan ba za su gushe ba suna ta ainihin kokonto dangane da wato littafin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi shine alqur'ani hatta ta'tiyahum sa'atu baghtatan har alqiyama ta zo musu kwatsam sai alkiyama ta tashi sai su gane kuskuren su sai su ce sun yi imani kuma imani da zai amfane su ba suna nan suna ta jayayya sun ki su yi imani kwatsam sai alkiyama ta tashi Da tare da sun shirya ba don dama alqiyama la ta'tikum illa baghta ba da ta zo muku ba sai kwatsam saboda haka mutum ya ki imani to akwai ranar kin dillanci ran da alkiyama za ta tashi in ta tashi kuma zai ce ya imani don kowa da kowa zai imani in rana ta fito ta yamma to amma imani bai zai amfani kowa ba sai wanda dama can yake da imani wanda da yake sabon Allah sai ce ah na dina na da mutumin kirki to wannan ba zai amfane ka ba sabon Allah kan za ka maka da shi don a lokacin an kulle kofar kofar tuba to kafirai suna jiran ai tashi alkiyama ne sai su ce sun yi imani amma imani da ba zai amfane su ba ko kuma mutum ya zo mutuwa sai ya zo mutuwa ya ce zai yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ta ce wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wasu malamai tafsiri sun fassara cewa ba wani ahlul kitabi da zai zo mutuwa fa sai yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma imani ba zai amfane shi ba don in ka kai gargara to tubanka ba ta da amfani hatta idza adraka aduhum al-maut qala inni tubtu al-ana sai mutuwa ta zo maka kaje ka tuba Allah ta'ala ba karban irin wannan tuban inna Allah azza wa jalla yaqbalu tawbata al ma lam yughargir Allah yana karɓar tuban bawa in ji manzo Allah ta sama bai kai gargara ba in ka kai gargara imani ba zai amfani kamar to su kafirai suna jiran sai sun zo mutuwa ne sai su ce sun yi imani sun yi aikin banza ko kuma an yi tashi da kiyama suka ga wutar jahannama su ce sun yi imani nan ma Allah ta'ala ba zai karbi imanin su ba Allah ta'ala ya ce au ya'tihum azabu yawmin aqim ko kuma azaba ta rana bakarariyar rana wato rana wanda take bata wacce bata haifuwa sai wannan ranan ta zo musu sai azaban wannan ranan ya zo musu ne sannan da su imani shine azaban ranar alkiyama an cewa ranar alkiyama yawmun aqim wato ranan da ba haihuwa saboda babu wata ranan bayan sa ranar alkiyama shine al-yawmul akhir wato rana na ƙarshe gaba ɗaya wanda daga shi kuma babu wani rana da za a sake a duniya da shi za a kace masa aqim asalin aqim bakarare wanda baya haihuwa wasu malayan suka ce azabu yawmin azim azabar rana wanda yake ne a wannan yini wanda yake bakrari wanda baya haifuwa shine ranan badar saboda wannan ranar ba alkhairi bane ga kafurai shi yasa suna jiran wannan azaban ne su ce sun musulunta to ai idan sun musulunta bayan sun ga wahala mutuwa ta zo musu Allah ba zai karbi wato ainihin tuban su ba sai dai wannan tafsirin ayoyin gaba suna warware cewa ba wannan ma'anan ake nufi ta ranan badar ba don ubangiji ta'ala zai gaya mana almulku yawma idin lillah cewa mulki a wannan ranar na Allah ne to kaga ranar alkiyama ne ake nufi so da haka wannan ranar ne tana nufin kenan kafirai suna jiran ranar alkiyama ta zo ne ranar da babu wata rana bayan ta sannan su yi imani kuma in sun yi haka din imanin ba zai amfane su ba don imani yana amfani a duniya ne a lahira kan sai dai azaba kawai ga wanda bai yi imani ba ubangiji ta ya kare mana imani mu ya kara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum malami tambaya na farko yake cewa wasu mutane na cewa idan aka kira sallah aka zo karshe inda ladan ya tsaya wani mutum ba zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba sai dai ko yayi wannan addu'a ne gaskiyar wannan bayani mara yace addu'a addu'an kiran sallah to ba gaskiya ba ne? Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su mulmu mu'adhdhina faqulu mitla ma yaqulu sun masallo alayya sun sallu li alwasilata manzo Allah sallallahu ce idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku kwaikwaye shi idan kun kwaikwaye shi ku mini salati sannan kuma ku roƙa mini wasila saboda haka in ka gama kwaikwayon mai kiran sallah ka yi manzo Allah sallallahu salati sannan kuma za ka. roƙa masa wasila shine wannan addu'an Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي ya nan shine wanda ya انغانتا to da haka salatin manzo Allah yana nan bayan kiran sallah sannan kuma akwai wato ainihin wannan addu'a to da haka sunnonin kiran sallah guda hudu ne ka kwaikwayi mai kiran sallah sunna ne kai wa manzon Allah salati bayan kiran sallah sunna ne kai wannan addu'an da na karanta sunna ne sannan kuma kai ma kai wa kanka kuma wata addu'a don manzo Allah yake tsakanin kiran sallah da ikama akwai addu'a Allah ta'ala yana karban addu'a na'am wannan ko take cewa malam ita ce ta yi al'ada har ya kwanakin da ta saba suka kare bayan ta yi wanka ta ɗauki azumi kuma daga baya sai wani wani jini baki ya biyo baya ya sauka ranar farko kaɗan ba shi gari kuma ya sake sauka ya ce ne matsayin azumin na wannan bayan wannan azumin ta yayi kuma tun da ta gama kwanakin al'adan ta bara ta saurari wannan jinin da ya zo daga baya ba wanda ya gurɓace ya canja daga ainihin jinin hailanta saboda hadisin ummu atiya da take cewa kunna la na'uddu sufrata wal da ba'da zuhuri shay'an mu mata a zamanin manzo Allah sallama in dai mun gama al'adar mu don wani jini da ya zo wani gurɓatacce ko wani fatsi-fatsi ko wani baki-baki ko jaje-jaje fari-fari ta ce duka ba ma lissafa ce a matsayin al'ada ne so da haka ki ci gaba da azumin ki da sallan ki in bai dauke ba sai ki tafi asibiti jinin cuta ne in kuma ya dauke shi kenan yace malam na ji wasu suna cewa idan mutum yayi magana lokacin huduba ranar juma'a to bai da sallah gaba daya to malam ina ingancin wannan da eh hadisi ne duk wanda ya magana man takallama juma'a juma'ati fa qallaga duk wanda ya magana ranar juma'a yayi ya shishiyar magana a wata riwayan wa man laga fala juma'a lahu wanda ya yashe shi magana ranar juma'a bai da juma'a amma abin da hadisi yake nufi bai da ladan sallan juma'a amma juma'a tsakayi ba za a ce je sake maimaita wato azhar ba da ijma'in malamai ba malamin da ya ce a jiya sake sallan azhar juma'an ta yi amma ka yi asaran falalan sallan wannan juma'a ne na'am wannan kuma ke cewa malamin yana so da Allah a da cikin wannan shakku cewa wai rataye hoto a ɗaki da za a karɓi sallah ba in yi a cikin daki In dai gunki ne ka je ka rataye a ainihin ɗakinka ko ka zana wani hoto da zane ka kwaikwayi halittar Allah hadisi ya zo mala'iku rahama ba ka shiga cikin wannan wuri din to sai dai wannan kuma ba kore cewa ba za a karbi sallan ka ba kila za a karba amma dai ba za ka samu kalalan sallan ba amma hoto wannan irin wanda ake ɗauka na kyamara wannan kan bai shiga cikin wa'annan hadisan da suke haramta wato ainihin sura ba don sura da ake nufi a zamanin manzala ta sama su ne gumaka ko a sassaƙa su ko a gina su ko a zo a zana su shi yasa ubangiji ta manzala sun ake cewa ashaddu nasi azaban yawmal qiyamati alladhina yuzaquna bi khalqillah wanda yafi kowa azaba ranar kiyama wanda aka fi azabtarwa ranar kiyama shine mai kwaikwayon halittan Allah to kaga wanda zai gina ko ya sassaka ko ya zana wannan ya kwaikwayi halittan Allah ya shiga cikin wannan haramci amma wanda za a zo da kyamara a ɗauke shi ko bidiyo kyamara ko kuma photographer to foton eh, da baya motsi in an ɗauke ka wannan duka bai zama haramun ba wannan kamar ka zo ka tsaya a gaban madubi ne za ka ga fiskanka a madubi kuma ga kanan kai ma a nan to shi ma nan sun haska ka da wani abu ne sai ka fito kala biyu ga jikinka kuma ga shi ka fito a jikin wata takarda wannan bai zama kwaikwayon halittan Allah ba halittan Allah ne kanta a wannan wurin ma'ana suran halittan Allah ne ba wai zanawa aka yi ba wannan abun ne ya fito kamar yadda ya halatta ka kalli madubi haka ne ya halatta kuma ka kalli ne bidiyo kyamara ya ɗauke ka ko kuma mai kyamara wanda hoton baya motsi shi ma ya ɗauke ka wannan ba haramun bane sana a ce in kana da shi a ɗakin ka Allah da zai karbi wato sallan ka ba duk wanda ya haramta wannan bai suranta matsalan bane ya ga yanda take sai mata hukunci da gaggawa da yake a hadisin an ce sura kuma a zamanance wannan hoton shi ma na ce masa sura sai ya tabbaka wannan hukuncin gaba ɗaya da gunki da wanda ba gunki bai ba su hukunci guda ɗaya. amma zan ce mafi inganci hoto na kyamara bai shiga ba na'am wanda kuma yake cewa yana yana yana so malam ya ji hankalin wasu a wurin karatu yace suna ɗaukan waya idan kuma aka yi musu magana sai su ta faɗa suna hana mutane sauraron abin da ya kawo su to ya kamata zai mutum ya zo wurin karatu kan sa wayansa a sadis a jihunsa idan an gama in ya fita sai ya ga wa ya kira shi In wanda ya kamata ya kira ne sai ya kira amma ka raba hankalin ka biyu kana waya kana jin tafsiri kuma idan ka ɗauki wayan nan lokacin da kake magana shi mai sauraron tafsirin ka raba masa hankalinsa kai zai saurara ko wannan dole akwai abin da ba zai ji ba kai ma akwai abin da ka ji rabi ba ka ji ba in ya zama lalura sai ka ɗauki wayan to sai ka tashi daga inda kake ka je can baya inda ba za ka ɗauke hankalin wani ba sai ka karɓi wayanka in ka karɓa sai ka sake dawa wurin tafsiri ka ci gaba da karatunka tunda akwai buƙatan ɗaukan waya ɗin na to za mu tsaya ne insha Allah sai gobe mu tsora daga inda muka tsaya اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين